a daidai wannan gaba nake cewa na tsaye ya gyara tsayuwa na zaune ya gyara zama mai bacci ya girgije sunna bidi'a shirka da bidi'a za a yi saitin hamma da gyaran kabureta Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe gani nan bari nan da yadda Allah dodon yan bidi'a kai dodanni za su hito Allah ya haɗa kan ahalus sunna Allah ya haɗa kan ahalus sunna su salisu ningi yake ko salisu ningi ko su salisu ningi a kai ashe duk can ne fa a gombe kabir gombe daga gombe ningi a kai mu ma muna da nan ai su malam mansur dr mansur ibrahim eh su malam abakar riba su umar mai damma shagari So abakar usman mabera kai yan zahina nan su sani Girwa suna nan kai allah kad allah haɗa kai ahalin sunna za a hau express da full light da double signal bid'a da shirka su jaye kawai a Allah rama Usman Abakar binnin Kebbi ga ka a birnin Sokoto Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe a birnin Sokoto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 إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن من منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ؟ أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون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 الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة أيها الإخوة الكرام البررة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya farfajiyar wannan masallaci na sunna masallacin tunawa da marigayi Profesa A.M. Gwandu A.A. Gwandu a kuma cikin wannan ƙasaitaccen gari na sakkwato garin sakkwatawa da sunna da izala da gwagwarmaya da jihadi ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka na yi farin ciki kwarai da gaske da halartar wannan wuri domin wato ɗaya daga cikin iyaye waɗanda su suka sare dajin a lokacin da shigarsa ke da wahala shehun malami mai wa'azi limami mai kudu ba malam abubakar jibirin limamin farfaru a nan sakkwato waɗanda yana ɗaya daga cikin bayan Allah dattawa wanda tarihin sunna a Najeriya ba zai yi ka iya share su a ciki ba ba don komai ba sai saboda sun ba da rayuwarsu ana ta gwagwarmaya wani abu da malam ke bani sha'awa da shi duk sanda na haɗu da shi sai in samu wato ya ƙara cijewa ya jajirce akan sunna forward ever backward never muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi shekaran jiya ina wajen taro a garin katsina sai ga balan ya kira ni a waya yake ce mun ji labarin kokari da kuke yi na haɗin kan hali sunna da haɗewar wato wa'annan ɓangarori guda biyu na izala daga izalu su koma izala ya ce ta wannan yunkuri naku mun yi farin ciki da shi kuma mun gode wa Allah da ya nuna mana wannan lokaci ya ce kuma ka isar da saƙona a wajen taro muna tare da ku ɗari bisa ɗari da jininmu da addu'anmu da ruhi na sunna a Kano ‘yan bidi'a da suka sha suka ƙoshi ba ma wa'inda suka kurɓa ba wa'inda suka kwankwada suka bambara suka cika cikinsu wallahi da malam ja'far ya mutu sai suka ce ahalus sunna mun fahimci ku ne kan hanyar annabi suka ce duk waliyan nan namu ba su da tabbas amma ku na ku tabbas waliyin Allah ne muka ce me yasa kuka faɗi haka suka ce a ah, mutum a ce ya mutu ranar juma'a annabi ya ce duk wanda ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a Allah zai tsare shi daga azabar kabari mutum ya mutu da alwala ba ka mutu da alwala ba kana cikin tsarki annabi ya ce bacci kawai idan ka yi da alwala akwai mala'ikan da zai kwana a jikinka duk sanda ka motsa sai ya yi addu'a ya ce ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka jikansa. kansa bacci kawai ka yi da alwala ba ka mutu da alwala ba bayan ya mutu da alwala kuma a cikin sallah a cikin sallah ma yana yi wa Allah sujada yana subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sallar da a raka'a ta farko ya karanta suratul ma'arij daga farkon sura har ƙarshen ta tatlu min ma'arij kai ta qulu lanasbiru sabran jamilan lam yafuta al afjaru a ala makanatakal ilahul akbaru fan'im bi tsibi jiwarihi ya ja'faru idan kana karanta surar sai kai kamar yana mana bankwana ne idan yana kana karanta surar wato sai kaga kaman shin wata ilhama ubangiji ya masa kaman ya gane lokacin ya zo Allah rama dan karanta musu sura kaɗan dan su gane me nake nufi me Allah ya ce a farkon sura Bismillahir yawa sa'ala sa'ilun bi'adabin wa kansuwa lilkafirina laysa lahu dafi' dagawa min allahi dhil ma'arij to mu je gaba ta'rujul malaikatu ruhu ilayhi fi yawmin كان مقداره خمسين ألف سنة me Allah ya ce فاصبر صبرا جميلا ميتا ميتا ميتا فاصبر صبرا جميلا ميتا ميتا ميتا فاصبر صبرا جميلا ويسبو دمي على رما إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا sai ka ji abin da Allah yake faɗa a ciki ga wasu na haurowa za su zo su kashe shi Allah yana cewa fasbir sabaran jamila ka yi haƙuri haƙuri mai kyau shi bai san me yake faruwa ba a lokacin a daidai lokacin akwai wasu 'yan ta'adda da bindiga suna haurowa za su zo su kashe shi shi kuma a makirfon yana karantawa Allah yana cewa fasbir yi haƙuri yi haƙuri sabran jamila haƙuri mai kyau saboda me su masu su suka ce kamar ba su yadda da za a yi kiyama ba suna ganin kamar kiyaman dogon lokaci ne innahum yarawnahu ba'ida wa narahu Allah ya ce innahum lalle su yarawnahu ba'ida alƙawarin mu na zamu kama azalumi dan ta'adda suna ganin kamar mai nisa ne Allah ya ce wa narahu qariba mu ko muna ganin shi kusa kusa dab da dab kuma ya mutuwa mutuwar shahada bayan mutuwa mutuwar shahada kuma yana maimaita la ilaha illallah duk jama'a ana ji har gidaje da ke kewaye ana ji a makirfon yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah duk gidajen da ke kewaye abinda suka ji kenan kai ka san matsayin mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin musiba ألا رما جكش كين سورة البقرة ولا نبل وأنكم بشيء ولا نبل وأنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات تي الله يتمي وبشر الصابرين سؤال يا الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wadanda in musiba ta same su sai su ce me inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai Allahu akbar kalmar da muke tarkici da yan bid'a kanta wai dan me yanzu a fadi ba za a kira sunan shehe ba to ku saurara ba shehe ba ko shehu ba yadda ka kira sunansa in zaka faɗi ba wa zaka kira Allah za ka kira wani yaro ya yi tuntube zai faɗi ya ce shehu kuma sai ya faɗi ko ta tsoho a kusa sai ta ce Allah sarki yaro rinka haɗawa da bello ka ce shehu duk wasu suna so tunna masa ita professional mushirka ce idan musifa ta same su me suke cewa ba zan manta ba shekaru da yawa da suka wuce malam abubakar Jibirin, sun taɓa rigima da waɗannan bidiya ya ce ba ka san shehu ya ce mene na alamun ban san shehu ya ce ka ce in za a faɗi ba za a ce shehu ba ya ce wannan shine dalilin kai ce ce to ya matsalar mai sauƙi ce ya ce kamin a haifi shehu in za a faɗiwa ake kira lokacin ba a haife shi ba kada yadda haihu shi aka yi ce yana yadda da wannan to ya shiru ya ce to ai Allah ake kira to ai lokacin shehu baya nan shi yasa aka kira Allah ya ce to ba matsala lokacin da shehu yake nan shi shehun yana da rai shi shehu in zai fadi sunan wa yake kira in zai fadi cewa yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kira Allah ko in zai fadi cewa yake ni mutumin ya shiru sai gada ya fara samun matsala sai ce to dakata idan cewa da nayi kada a ce shehu a ce Allah alama ne da ba na son shehu kenan kai da kace kada a ce Allah a ce shehu alama ce ta baka san Allah Ya ce to na yadda kiyama ta tsaya ni da kai mu je gaban Allah ni laihi na ban san shehu kai kuma laifinka baka san Allah mu ga wa zai ga tsaya a filin alkiyama <laughs> Allah ka gafarta mana allazina idza asabathum musibatun Kalo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim waɗannan a gare su akwai salatoti ba adadi salatoti masu yawa da Allah ya yasan ya san iyakarsu suna da irin waɗannan salatoti daga wajen ubangijinsu kenan ubangiji da kansa zai maka salati me ubangiji zai maka salati ne ubangiji zai lullube ka da rahamarsa zai gafarta maka ya ji Shi ne salatin ubangiji ga bawa bayan wannan fa wa rahama sannan Allah zai musu rahama bayan wannan fa Allah ya ce wa ula'ika humul muhtadun certificate daga wajen Allah Allah ya ce waɗannan ne shiryayyu Allah ka gafarta mana Malam Ja'far makirfan anaji yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ya faɗi wannan kalmar sai ce la ilaha illallah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yace man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna annabi yace duk wanda maganarsa ta karshe ita ce la ilaha illallah ba zai shiga ba past tense ya riga ya shiga aljanna wallahi yan bid'a da kansu ke faɗa su ce Allah ya hada wa mutum duk wa'annan darajoji suka ce kai ku saurara wato wannan mutumin naku shi waliyin gaskiya ne suka ce kuma wallahi da mu muka samu irin wannan waliyin da mun samu hanyar rabano suka ce wallahi daki zame mu kewaye mu aje mai gadi in ka zo sai ka mika kuɗi sannan ka shiga kai suka ce amma ku saboda son addini haka kuka ɗauke shi kuka kai shi makabarta kuka binne kadara mai tsada irin wannan source of income suka ce kai da wannan suka yi ta dikamfin daga bidiya suna shigowa suna da wannan aka rinka dikamfin ana shigowa ya zuwa yanzu tafiyar ta riga ta yi nisa Allah ka gafarta mana abinda nake so da nuna muku shine ne mutuwar malam ja'afar Allah ya sa wa mutuwar albarka mutuwa ta biyu da na fahimci Allah ya sa mata albarka ita ce mutuwar shugaban ƙungiya na ƙasa alhaji musa mai gandu muhammad mutuwar wannan bawan Allah Allah ya sa mata albarka Allah ka ji kan shugaban kungiya na ƙasa Allah ka ji kansa ka gafarta mashi ranar asabar shugaba ya rasu ranar talata ranar asabar ina da wa'azi a wani gari da ake cewa toro a cikin jihar bauchi daga nan ranar lahadi za mu yi wa'azi a cikin garin jos daga nan ranar litinin za mu yi wa'azi a garin jalingo a cikin jihar taraba saboda haka da na taso daga gombe na biyo ta gidan shugaba a wannan lokaci da na zo na buga wa adimin sakatare na kasa waya da yake a bauchi yake nace mazai zo same ni a gidan shugaba garin na shigo ina so in zo in gaida shi tunda aka yi sallah ban samu kawo masa ziyara ba ina shigowa sai aka ce shugaba bai da lafiya na samu bai da lafiya sai nace kada a tada shi kar ma a gaya mashi na zo duka mutanen da ke waje na hana a sanar da shi to ashe sanda nake cikin gidan na yi magana da matata a gombe nake ce mata garinan nan gidan shugaba ita kuma ashe ta buga waya wa matar shugaba a cikin gida cewa ai ina gidan ita kuma tana jin ina gidan tunda bata san wancan doka da na saka ba sai ta je ta ce masa ai ga Muhammad Kabir a waje ana gaya masa wannan sai ce a zo a gaya min ga yana fitowa da da aika zo ya gaya min na ce masa a aka koma ka je ka sanar da shugaba ba sai ya fito ba abubuwan da za mu tattauna da admin sakatare ne kawai ya bari ya huta dan aika ya sake fitowa cewa a gaya mun lalle ya ce kada in tafi ga yana yana fitowa ashe ban sani ba ganin ban kwana zan masa a wannan lokaci ba juma ba sai ga shugaba ya fito muka zauna tare da shi abin da ya fara tambaya na ya da'awa na ce da'awa tana nan tana gudana yanzu ma yau za mu wa'azi a toro gobe na faɗa masa program da muke da shi a wannan satin na ce wa'azin da za mu yau a toro na ce masa mala abubakar gero a yau dinnan suna wa'azi a huntuwa da shi da alaramma usman birnin kebi ni kuma da alaramma nasiru gondo za mu yi wa'azi a toro daga nan za mu wuce jos shi kuma abubakar gero da alarama usman birnin kebi za su taso daga huntuwa su zo mu haɗu da su a jos a iltika usaki ne ni idan aka yi wa'azi daga na runduna sai ta ranka ya a tinkari jalingo garin dr ibrahim jalo jalingo shugaba ce alhamdulillahi tunda da'awa tana tafiya magana ta biyu da yake faɗa mu yace sakatare na ce shugaba yace ina so Allah ya nuna min lokacin da kungiyar nan za ta tsaya da kafafunta ta fuskar tattalin arziki ya zama na dullungu da sako za mu iya tura masu da'awa a isar da sakon Allah ya samu kusan minti talatin yana magana akan wannan bayan ya gama muka tattauna wasu matsaloli da suka shafi kungiya sannan na yi ban da shi na ce zan wuce ran da muka taso daga jalingo mun ainihin wojerin gwano mun kamo hanya har mun shigo cikin garin gombe daga nan su alarama usman birnin kebe da mala abubakar giro su za su wuce alarama nasiru rugon kuma za mu yi wani abu da shi a gombe kamin ya karisa ina isowa gida sai ga adabin sakatare ya kira ni a waya yana sanar da ni allah yau shugaba da suwa ran da ya fito muka yi magana da shi na ce ya jikinka ya ce na warware an yi sallar juma'a ne na jijiri haka ya ɗebe ni bayan an gama sallah to sai na kira liman na gaya masa yasa yan agaji aka raka ni na shiga mota na dawo gida amma na sha magani na samu bacci ina jin na wuraure gaba daya na ce to alhamdulillah ashe sauki ne na wucewa to a lokacin na fara bugawa shugabanni na ƙasa waya na kira Sheikh Abdullahi Balalau nake gaya masa na nemi Malik Sheikh Yusuf Sambo a lokacin ban same shi a waya ba na nemi Sheikh Yakubu Musa na same shi a waya na gaya masa na nemi Dr Pakistan na sanar da shi na nemi daraktan agaji na ƙasa na sanar da shi na nemi shan usman isa taliya ban same shi a waya ba ƙarshe aka yi jana'izar shugaba abinda zai baka mamaki shugaba allah ya masa wata ni'ima da mutane da yawa a duniya ba su da ita shi ne riƙon amana ya rike ƙungiyar izala yau shekara talatin da wani abu yana shugaban ƙungiyar izala tun da aka kafa ta shi ya kaddamar da lancin ɗinta ran da aka yi launcin nata aka sa mata suna jama'atu izalatul bidia. sai ga Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya aiko Sheikh Lawan Abubakar da sako cewa jama'atu izalatul bidia bai wadatar ba a ƙara wa iqamatus sunna Sheikh Gumi ce domin an rushe bidiar filin ba za a bashi haka ba sai a kawo sunna yace domin wannan shi zai tafiya daidai da ɗan izalan na farko a Najeriya Shehu Usman ɗan Hodiyo domin ya rubuta littafi Ihya'us Sunna wa Ikmadul Bid'a ita bid'a duk sanda aka kashe ta to a kawo sunna a rayar a madadinta to tun daga wannan lokaci shugaba shine shugaba na wannan kungiya shekara 30 da wani abu amma da masoyi da maki da izalar Jos da ta Kaduna da kowa da kowa ba taɓa samun ɗan adam guda ɗaya da ya taɓa tuhumar shugaba da wani abu da ke da alaƙa da kuɗin ƙungiya ba ba taɓa samu ba ba ma wai a bincika a samu ƙarya ne ba ko sharri ko ƙasafi ba taɓa samun ɗan adam a duniya da ya taɓa cewa shugaban nan ba mamaki yana rubda ciki akan haƙƙin jama'a ba taɓa samu ba ko akwai wanda ya taɓa ji babu wanda ya taɓa ji saboda a aljihunsa yake financing wasu ayyukan na ƙungiya ina magana da admin sakatare yace duk lokacin da aka kawo kudin kungiya za a je kamin akai banki yana da safe yace zai buɗe safe ɗin sai ce mun ɗauko wannan kudi ka aje a ciki ni zan daura kudin a leda sai in sa sai mere kulle idan na zo za a karbi kudin akai banki ba zai dauko kudin ba zai je buɗe safe ɗin ne ya ce dauko kudin da ka aje shi wanda ya aje shi zai sa hannu ya ɗauko da kansa sannan aje akai banki hannunsa ma bai taɓa kudin Allah ka ji kan shugaba ka gafarta masa to mutuwar wannan bawan Allah Allah ya sa mata albarka domin a wajen ta'aziyar mutuwar wannan bawan Allah kamin ya rasu wani abu ya faru akwai lokacin da aka yi ta'addanci akan yan uwa wato yan izala a Jos a ƙaramar sallah suna sallar idi a masallaci arna suka je suka kewaye su sun je sallah ba makami a hannunsu an kashe wasu an kona motoci sama da ɗari biyu na'am in kana kalmomin zai tada maka hankali za ka ga ana kona gawar musulmi arniya da t da jins ana yanka tana ita ma a yanko mata ta ci ka ga ana sa adda ana daddatsa kafar mutum ana abatuwa ana daddatsawa za a yanke kan mutum a soke da katako a kunnata ba sigari a sa masa a baki a kewaya ana rawa ba irin wulakancin da ba yi wa musulunci da musulmai ba sun tafi sallar idi cikin natsuwa da kwanciyar hankali jama'a suna ta tururuwa zuwa masallaci sai shugaban kungiyar ya jagoranci sallah cikin natsuwa kuma ya yi ba. Bayan an yi sallah ana cikin yin huɗuba jim kaɗan sai kiristoci suka fara kewaye al'ummar musulmi tare da jifansu da duwatsu da kuma amfani da miyagun makamai a kansu. Musulunci addini ne wanda yake koyar da kaɗaita Allah da ibada, zaman lafiya da son juna. Wannan shi ne abin da hudubar Ashek Muhammad Sani Haya Jingir ta kunsa. Musulmi sun rasa mafaka a yayin da Kiristoci suka far musu a filin Allah, domin ba su ɗauke da komai illa carbi da dadduma, ga kuma ƙananan yara tare da su. sai suka fada tsaka mai wuya a hannun kiristoci masu jiran kota kwana. An shafa kimanin awa hudu musulmai ke cikin wannan tashin hankali, suko kiristoci sai murna suke za su yi kisa.